Sur la route de Terra, les marques témoignent encore des violences de la gade labari da dumi sa bari mu ku shi kafin ya huce. Biyo bayan zanga-zangar da 'yan garin Tera suka yi, an samu an zanta da su zaman Faransa. Daga cikinsu akwai guda wanda ya wakilce su mai suna Pascalian, a inda tashar TV 5 Mont ta tattauna da shi inda ya bayyana cewa sufa ba su suka buɗe wa 'yan zanga-zanga wuta ba amma sun san su yi harbi a cikin iska Tashar TV5 Mont ta kara da tambayar shi a yanzu wa yake da alhakin mutuwar mutane biyu da aka kashe a garin Tera a yayin zanga-zangar. Ya amsa da cewa shi ba shi da wannan amsar, amma dai abin da zai maimaita shi ne su wato sozawan Faransa ba su harbi masu zanga-zanga ba. Tuni dai al'ummar Nijar ta fasata a yanda wa'in suke nuna bacin ransu ta yanar gizo. Tashar TV5 Mont ta samu ta tsinta da waɗansu mutanen garin wato tera inda sun kace ƙarya ne lalle tabbas su zan faransa su suka harbi 'yan uwansu inda wani ya ƙara da cewa lalle tabbas a gaban shi akai wannan abu kuma lalle lalle su zan faransa su suka harbe su Et tous les témoignages recueillis accusent l'armée française. Je remercie l'armée nigérienne qui est venue pour le maintien de l'ordre. C'est surtout l'armée française qui est à la base de ce massacre. Certains ont été présents au contact du convoi des soldats et des gendarmes nigériens. Ils ont tiré sur nous. L'hélicoptère a fait deux fois avec, avec son gaz mangeait. Mais si c'est pour tirer là, c'est le Français même qui nous a tirés. Parce que le truc, c'est devant moi que s'est passé. Ils ont dit que c'est pas eux, c'est les gendarmes de Niger qui l'ont tiré. C'est faux, c'est pas vrai. L'état-major des armées françaises nous a parlé. Il reconnaît bien des tirs, mais des tirs de lacrymogène, des tirs de sommation et des tirs de semonce au sol pour éloigner une foule violente, pour éviter le pillage du convoi et la mise en danger de conducteurs civils. L'arrivée de ce convoi est prévue ce dimanche soir à Gao, au Mali.